karfe bakwai agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe shida kenan agogon tu da ghana mun kamo sashen hausa na radio france international kan mitoci 22 da 25 gajeren zango michael kudison masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na safiya ga kanan labaran duniya Ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta Amnesty ta zargi sojojin da ke mulkin jamhuriyar Nijar da cin zarafi da kama karya tun da suka kifar da gwamnatin farar kula ta Muhammad Bazoum. Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ta ce za ta halarci tattaunawar ladubo zaman lafiya da aka shirya a birnin Luwanda na Angola duk da kin amsa gayyata na tattaunawa da 'yan tawayen M23 suka yi. shugaban amurka donald trump ya ce iran za ta ɗanɗana kudata kan hare-haren da 'yan tawayen huti na Yemen ke kaiwa jiragen ruwa a tekun maliya Ga labaran kamar yadda suke. Ƙungiyar Amnesty ta bayyana damuwa akan abin da ta kira kama karya da kuma take hakkin bil'adama da sojojin da ke mulkin Nijar ke yi. Rahoton ƙungiyar ya kuma zarge su da tsare tsohon shugaban ƙasa da iyalansa wasu ministocinsa guda bakwai ba bisa ka'ida ba. ba ga 'yan jarida da wakilan ƙungiyoyin fararen hula. daraktan ƙungiyar a Najeriya Isa Sanusi ya mana tsokaci a kai. Taken wannan rahoto shine yadda aka take haƙƙin bil'adama kuma ake ci gaba da take haƙƙin bil'adama da takura mutane da takura a ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu rajin demokradiyya a ƙasar Nijar tun lokacin da aka yi a juyin mulki. Kuma wannan rahoto ya yi bincike ya gano batar da mutane da wa waɗanda ake tsare da su. Sannan kuma da rufe mutane ba tare da shari'a ba, har da shi shugaban ƙasa bazum da mai ɗakinsa da kuma ministocinsa ko kuma 'yan majalisar zattarwarsa guda bakwai waɗanda ana tsare da su har yanzu sannan kuma akwai ma waɗanda yake 'yan jarida ne sannan akwai waɗanda suke rajin kare hakkin bil'adama duka an rufe su to a bannan rahoto abin da yake faɗa shine Nijar ta shiga wani hali na bala'i kuma dole ne a ceto ta daga halin da take ciki. Malam Isa Sunusi kenan na Amnesty International. gwamnatin mulkin sojin niger din ta sanar da ficewar kasar daga kungiyar kasashe da ke amfani da harshen Faransanci a duniya wato OEF. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen niger ta fitar a wannan litinin ta ce tuni ta sanar da kungiyar a matakin janyewarta tun ranar bakwai ga watan nan na Maris. a mali harin sama da sojojin kasar suka kai ya kashe gwamman mutane a garin ajiya da ke yankin tubuktu wanda babu nisa da iyakar kasar da murtaniya harin ya uku ne da misalin karfe uku da rabi na rana kuma ya lalata ababen hawa da aka ajiye a karkashin inuwar wata itaciya majiyoyi a yankin sun shaida wa arafa ya cewa baya ga mutane goma da suka mutu da dama sun samu raunuka kuma cikinsu har da mata majalisar dokokin jihar rivers da ke najeriya ta kaddamar da shirin tsige gwamnan jihar simini laye fubara da mataimakiyarsa saboda zargin aikata ba daidai ba a wani yanayi da rikicin siyasa ke ƙara tsananta a jihar Hauwa Halliru Gwangwazo ta haɗa mana rahoto a kai. 'Yan majalisa 26 ne suka gabatar da zargin cewa gwamna Fubara na yi wa dokoki karan tsaye a takardar da suka wa shugaban majalisar Yusuf Dingyadi ne babban mataimaki na musamman kan yada labarai ga shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa. Mu a jam'iyyar PDP muna nan muna ta kokarin ganin yadda za a fito da hanyoyin da za a sasanta wannan matsala kuma abu ne wanda ita jam'iyyar APC ta yi kutu-kutu a ciki na ganin cewar ala kulli halin sai ta ga bayan wannan gwamnan wanda muna ganin cewa cewar ita ke iza wutar duk iyayyar da ke tasowa a bayan fage musamman fara shugaban kasa da tun farko ta kasa daidaita wannan matsala me zai hana shugaban kasa bola ahmed tinubu ma ya fuskanci wannan matsala domin kawo karshen wannan rikici dr faruk bibi faruk masanin siyasa ne a najeriya ya yi mana tsokaci a kai amma shi kubara yana cikin matsalar rashin goyon bayan gwamnatin tarayya tsari ne wanda ya yi karfi yanzu kusan kudin jama'a yanzu ta nan ake tafiyar da su wani ya zama ya yi karfi ya sa yaransa yaransa su ne masa abin da yake so da kudin mutane kuma in suka ki ana samun yanzu masu karfin da suke hana shi ya sake sakat wato idan aka ce siyasar ubangida za a ci gaba da yi a najeriya a gaskiya wato siyasar demokradiyya jam'iyyar ba wa kowa amfani ba. Masu sharhi kan al'amuran siyasa dai na ganin tsohon gwamnan jihar Rivers ya muke a matsayin kan wa'uwar gami a rikicin siyasar jihar. To sai dai ko a makon da ya gabata ya fito ya ce ba laifi ba ne idan an tsige fubara idan har ya aikata laifin da ake zarginsa da shi. Hawalar gwangwazo a Rufai Hausa. Ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Yesun Wike ya amince da soke takardun mallakar filaye 4,794 sakamakon rashin biyan kuɗin hayar ƙasa na sama da shekaru 40. Babban mai taimakawa ministan Abuja ta fannin yada labarai Lere Olayinka ne ya bayyana haka a wani taron manema labarai. ya ce a yankunan central area garki 1 da 2 wuse 1 da 2 a sokoro mai tama da gusafe jimillar masu kadarori 8,375 ne ba su biya kudin hayar ƙasa ba a cikin shekaru 43 da suka wuce ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international sa'o'i gabanin fara tattaunawar sulhu da angola za ta jagoranta tsakanin 'yan tawayen m23 masu samun goyon bayan rwanda da kuma mahukuntan jamhuriyar demokaradiyyar congo kwatsan m23 ta yi miyara koma baya game da alkawarin da ta yi tura wakilai luwanda don wannan zama matakin da ke cin karo da fatan kawo karshen yakin bangarorin biyu to sai dai masharanta irin su dr abdulhakim garba fintuwa na ganin tun farko wannan zaman tattaunawa ba shine mafita ba wannan zaman ba zai kai ga warware rikicin nan ba majalisar ɗinkin duniya sai ta jawo hankalin ƙasashen yamma da kuma dai security council as a whole yanda za a samu magana ɗaya saboda a fuskanci rigimar da ake ciki in ba haka ba za a ci gaba da samun matsalar nan wanda ba zai daɗe kafin a warware ta generally ƙasar rwanda tana samun ta goma shi a wajajen ƙasashen yamma so su kaɗai ne za su iya tsawata mata ta iya daina wannan abin kuma wanda zai iya tsawata babban tsawatar shine majalisar ɗinkin duniya. Kana ganin me yake ƙara bawa waɗannan 'yan tawayen ƙwarin gwiwar cewa daga irin wannan tattaunawa haka? Wanda ke ƙara ba su ƙwarin gwiwa shine cewa saboda su ke samun galaba kuma yana nuna cewa sun fi sojojin demokradiyyar Congo a makamai kenan kuma kin san naturally duk wanda ke samun nasara 'I want to continue to fight saboda ya amfani da wannan daman wajen sasantawa da aka zo wajen negotiation kin san za su iya samun more benefit akan gwamnati abdulhakim garba fintuwa kenan rwanda da belgium sun yanke hulɗar diplomasiya a jiya litinin a yayin da tarayyar turai ta amince da jerin takunkumai akan wasu kwamandojin sojin da kuma ƙungiyar 'yan tawayen m23 a jamhuriyar demokaradiyyar congo dangantaka tsakanin belgium da rwanda ta ci gaba da yin tsami bayan da mayakan 'yan tawayen m23 masu samun goyon bayan rwanda suka yi ta kutsawa gabashin congo mai arzikin albarkatun kasa inda suka kama manyan birane kamar goma da bukavu suka kuma tilasta wa dubbai arcewa daga yankin. ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa daga yanzu duk wani hari da mayakan huti suka kaddamar za a dora alhakinsa ne a kan iran kuma ƙasar ce za ta ɗanɗana kudatta a madadin mayakan abdulrahman gambo ahmed ya haɗa mana rahoto a kai barazanar trump na zuwa ne bayan amurka ta kai sabbin jerin hare-haren jiragen sama kan mayakan huti na yemen a ranar asabar da ta gabata a ranar lahadi mayakan na huti sun yi ikirarin cewa sun dakile wani mummunan farmakin da suka ce makiya na shirin kai wa kasar su wani babban jami'in amurka ya shaidawa kafar yada labarai ta abc cewa mayakan na huti sun harba jirage marasa matuka har guda goma sha ɗaya da kuma wani makami mai linzami kan wani katafaren jirgin ruwan dakon jiragen yakin amurka a tekun maliya sai dai babu ɗaya daga cikin jerin hare-haren da ya sauka kan wannan katafaren jirgin ruwan a cewar babban jami'in na amurka A wani sako da ya wallafa a shafinsa na Truth Social, shugaba Trump ya bayyana mayakan na Houthi a matsayin miyagun kangarorin 'yan daba, yana mai cewa Iran ce yake shirya musu kaddamar da hare-hare. A dalilin haka ne shugaban na Amurka ya ce Iran za ta ɗanɗana kudar ta kai tsaye muddin mayakan na huti suka sake kaddamar da makamancin wannan farmakin. Isra'ila ta kai munanan hare-hare ta sama a Gaza da asubahin wannan rana ta Talata. lamarin da ya wargaza kware-kware da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin da hamas wadda ya kai watanni biyu yanzu hare-haren sun kashe akalla mutane 232 a fadin zirin gaza kuma akasarinsu yara ƙanana ne kamar yadda ma'aikatar lafiyar gaza ta bayyana Firaministan Canada Mark Carney ya ce dole ne Donald Trump na Amurka ya daina yin kalamai na rashin girmamawa a kan ƙasarsa kafin ƙasashen biyu za su fara tattaunawa a game da ya su na nan gaba. labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na Rafael. kuma da la yanzu lokaci na labarin wasanni ga kuma ka misali barka da zuwa ka so michael barka da safiya barka da na bar mu faro da wasannin sharan fage na neman zuwa gasar lashe kofin duniya da za a fara a wannan mako na'am inda kasan tawaga super eagles ta nigeria tana neman nasara a dukkanin wasanni biyu da za ta fafata a karawar da za ta yi da rwanda da kuma ɗayan karawar da za ta yi da zimbabwe daga cikin wannan mako da kuma mako mai kamawa mm. to tsohon dan wasan gaba na super eagles din emmanuel amunike ya bayyana cewa najeriya na buƙatar ganin ta yi abin da ya kamata don samun nasara a waɗannan wasanni biyu da za ta buga domin wasanni ne da ke da muhimmanci matuƙa a mm. wajenta a yanzu haka dai super eagles ita ce ke a mataki na biyar a wato a rukunin ca inda take da maki uku kadai bayan da ta buga wasanni hudu don haka take ganin ya dole ne ma ta samu nasara a wasanni bin da za ta buga na nan gaba don ganin ta samu gurbi a gasar lashe kofin duniya da kasashen amurka da mexico da kuma kanada za su karbi bakunci amin kide ya bayyana damuwarsa akan yadda tawagar ta super eagles take ta tangal-tangal a gasar a wasannin neman gurbin zuwa gasar lashe kofin duniya da za a yi duk da cewa a yanzu sabon mai horas da ita wannan kungiya ko in ce tawaga ta super eagles eric ce ya amsa mata kuma wannan ne wasa na farko da zai da rwanda a birnin kigali da za a buga to tuni dai 'yan wasa suka fara isa sansanin horaswa don tunkara wasan na ranar juma'a daga cikin 'yan wasan da suka halarci sansanin nasu a jiya akwai victor boniface akwai samuel chukwuze hmm. akwai moses simon akwai rafael onadika da dai sauran 'yan wasa har ma mai tsaron raga stanley wambuli 'yan wasa kawo yanzu goma goma sha biyu ne suka isa sansanin da aka buɗe a daren ranar lahadi uh, kuma ana sa ran ragowar 'yan wasa goma sha ɗaya za su iso sansanin a wannan talata to ita dai super eagles tana neman nasara a waɗannan wasanni biyu kamar yadda muka yi magana a kan su makel hmm. domin idan har ta samu ma nasaran ba wai nasaran kaɗai take nema ba tana neman ma a samu nasara a kan sauran abokan eh, karawata da suke waɗannan ƙungiya domin ta samu gurbin zuwa gasar lashe kofin duniya hmm. saboda sai in ta samu nasara guda biyu za ta haɗa maki tara a wannan rukuni kenan to kuma idan muka duba rwanda ita ce ke jagorantar wannan rukuni kawo yanzu kuma tana da maki uh, ina ga tsakanin bakwai ne zuwa tara ita ma da take da shi eh kuma ka san abin da ke ba wa 'yan najeriya haushi shine gaba ɗaya waɗannan ƙasashe da aka haɗa ta da su ba ƙasashe ne da ke harkar ƙwallon ƙafa sosai sosai ba kuma idan ka duba 'yan wasan su a waje ba wani abu suke tabukawa ba to amma kuma sai su zo su hana sarwar gaban hantsi na'am to muka dawo za mu duba sharhi akan wannan wasanni to muna godiya kamil To alkaluma na nuni da cewa amfani da kudaden kripto na dada samun karbuwa a kasashen yankin kudu da saharar Afirka musamman ma Najeriya. Inda a bara wani rahoto ya ce tsakanin 2023 zuwa da 24 yawan kudaden kripton da aka yi hada su ya kai dalar Amurka biliyan 59. Wannan ya sa wasu kwararru wa mahukuntan Najeriya shawara cewa kamata ya yi su rungumi sauyin domin amfani da shi a maimakon kokarin dakile kasuwar kripto. saboda illolin da suka ce na tattara da ita to ko yaya kwararru ke kallon lamarin nura ado suleiman ya tattauna da dr kasim garba kurfi masanin tattalin arziki a najeriya wato ita yadda hada-hada kuɗi take ba ka ma iya tsida ta amma dai kai ka ba da izinin ci a rikin ta ƙasar ka ya kamata ka shirya duk na'urar da ya kamata ka saya ka saya ka sa kuma kwararrun da ya kamata ka gayyato ka gayyato wanda za su sa ma ido ga harkar. To wannan shine matsalar mu na kasashe masu tasowa. Ba mu da na'urorin ba mu da mutanen da za su sa ido a kan shi. To to za kayan ka an kara amma Eh to za iya cewa kenan wannan shine dalilin da yasa akwai mutane da dama da har yanzu suke ɗari-ɗari wajen rungumar hada-hadar waɗannan kuɗaɗen na intanet. mutane fa su ba su ma da tsari-tsari inda za ka je mutanen gari ka samu waɗanda suka yi asarar kuɗaɗen su da za a gane mutane ma ba su tsari-tsari amma ita gwamnati ta ne ta kare ta. idan mm. gwamnati ta tabbatar da ta sa wannan sai ta buɗe shi ta ba shi ma'amala wanda mutane za su ci gaba da yi kuma zai yi wahala a cutar da mutanen tunda an sa ido a kai. wannan hanya da ka bayar ta samar da waɗannan na'urori ita kaɗai ce hanyar da za a daƙile illolin wannan sauyi da aka samu na ci gaba. To, mafi yawan kasashen da ce gaba abin da suke amfani da ita kenan shi yasa ake ganin su ba sa ma cewa sun daina. Saboda sun sa waɗannan matakan kuma mm. gaskiya duk wanda ya zo zai masu ba daidai ba za su magane shi. to mu kuma nan saboda ba mu da waɗannan abubuwan shi yasa su ma masu yin wannan harka suke son su shigo kasashen mu kuma kayan kankara za ga an mada ɓanna da yawa saboda mutanen mu da yawa za su sa kuɗi kana tsammanin suna da ilimin shi amma karshen sai gaba su da ilimin shi kuma kuɗaɗen sun zirari To Dokta, la'akari da halin da ake ciki a yanzu akwai wasu alkalima da suka nuna cewar tsakanin shekarar 2023 zuwa 2024 kasashen yankin kudu da saharar Afirka ciki har da Najeriya an yi hada-hadar kudade na kripto sun tasan madalar Amurka biliyan 125. Yaya kake kallon rawar da waɗannan kudade na kripto za su taka nan da shekaru goma a akalla masu zuwa? Harka ce wadda take ma'amala da mutane waɗanda da damansu kudadensu ba sa san bincike so saboda haka harka ce wadda ba ka iya hana ta amma dai kudaden da suke shigowa suna hita suna kasashen wasu sa ana amfani da kafanmu ne saboda rauninmu ba wai don kudin muna idan in ta ɗauki waɗannan bidiyoyin kudin in aka ce daga afirka ne ai da yanzu mun durkurkushe sai dai ana shigowa ana amfani da mu kamar yadda ake amfani da mu ta hanyar waɗannan miyagun kwayoyi za a ga an kwaso su an shigo da mu mun zama transit sun bace ba dan mu shan su ba dan mu da kuɗin da zamu iya sayan su to haka ma ga wannan cryptocurrency hmm. wata harkokin ana shigowa da su ne tambar da bali ana shigowa ta afirka da mu mu da matakan da za mu iya min kobo da kobo mu gano shi yanzu in ka kuskura kai wannan america duk inda ka je sai sun